shugaban kasa alhaji muhammadu isufu da ya kaddamar da aikin hanyar ya ce La route euh, Zender-Tanout, euh, qui est un tronçon extrêmement important, un élément de la transsaharienne qui doit relier Alger à Lagos. hanya da magaran zuwa tanut na da muhimmancin gaske, kafa ce kuma da ta ratsa hamada za ta hada Alger da kuma Lagos a nigeria. Vous voyez d'ailleurs euh, Euh, d'autres tronçons sont en cours de réalisation. C'est le cas du tronçon Arlit euh, frontière avec euh, l'Algérie. Une fois réalisé, ce tronçon va booster les échanges économiques et cela va contribuer à faire en sorte que Zender retrouve son statut historique de carrefour commercial. abin da zai dawo ma da da magaran matsayinta na tarihi wato cibiyar kasuwanci. C'est donc euh, un investissement important pour les populations de Zander, en particulier pour sa jeunesse, parce que cet investissement veut dire euh, plus euh, de développement économique, donc plus d'emplois, en particulier pour les jeunes. Babban al'amari ne ga damagarawa musamman ga matasa hakan yana nufin ci gaba ga tattalin arziki. Ce projet nous le réalisons avec le soutien de l'Union européenne. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'Union européenne pour tout ce qu'elle fait aux côtés du Niger. L'Union européenne notre premier partenaire au développement. Wannan aiki tarayyar Turai ce ta tallafa mana ta wannan dama ne nike mika godiya ta ga tarayyar Turai ita ce abokiyar hulɗar Niger a ayyukan ci gaba. Dr. denis Elena Ionete ita ce wakiliyar tarayyar Turai. L'importance de ce chantier est en effet crucial pour le Niger pour faciliter les échanges commerciaux. Mais également les échanges humains qui réuniront six pays entre plus da 400 millions d'Africains. Da hulɗa tsakanin jama'a da zai haɗa ƙasashe shidda don sauƙaƙa al'amarin kasuwanci da hulɗa tsakanin jama'a da zai haɗa ƙasashe shidda tsakanin 'yan Afirka kimanin dubu ɗari hudu. donner des moyens à la vision politique de la zone de libre-échange continent africain que l'Union européenne a salué et se propose de continuer à soutenir. Dama ce kuma ta yin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar cinikayya a nahiyar Afirka. abinda tarayyar turai din ta ce za ta ci gaba da goya ma baya. C'est donc la raison pour laquelle l'Union européenne finance ce projet à travers ce don d'environ 34 milliards de francs CFA. mafari kenan tarayyar turai din ta tallafa ma wannan furoje da kuɗi kimanin miliyar 34 na sefa a wasu direbobi da suka yi lodi kan hanyar ga abin da suke cewa aiki da aka zo za a bude a gaskiya mun ji daɗi sosai muna murna kina ganin hanyar rami ya yi yawa wani guri in ka waɗa rami da ke an wuda ka akwai hatsari a bisa kan wannan hanyar musamman motoci masu ɗaukar mai Muhammad to wani al'amari mu dai kawai yanzu abin da zan mu ce ya muna kyau a muna shan wahala hanya wannan amma yanzu dai da aka ce za a gyara kawai alhamdulillah Allah ya kuma Mustafa mun yi kowa farin ciki mu direbobi da mu da fasinjoji saboda wahalar da muka sha akan wannan hanyar kawai sai wanda ya gani tsakani da Allah ta huce misali shekara da shekaru to yau mu da fasinjan mu gaba ɗaya kowa farin ciki yake saboda kasuwar su su ma yanzu a gaban nan za ta rika ci kan lokaci Tamara Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar